Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ga labaran Hausa 360 tare da ni Abubakar Rabiu Dangoro. Gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya kafa wani kwamiti na musamman domin yaƙi da shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da su a jihar Kano. Wata sanarwa da mai magana da yawun gwamna Sunusi tura da wakin tofa ya fitar. ta ce an ɗauki matakin ne domin magance matsalar da ke addabar yawancin matasa a jihar kano daga cikin ayyukan da kwamitin zai fi mai da hankali su ne gano manyan wuraren da ake hada-hadar miyagun kwayoyi a fadin jihar kano domin kai su mami a kama waɗanda ake zargi sanarwar ta ce an kuma ɗora wa kwamitin alhakin tattara bayanan sirri tsakanin hukumomin tsaro gano hanyoyin safarar miyagun kwayoyi da kuma ƙarfafa wa al'umma yadda za su rika kai rahoto na ayyukan da ake zargi na da alaƙa da miyagun kwayoyi ko kuma ɓata gari nan kuma za a ji rukunin 'yan najeriya na biyu sun dawo gida daga kasar afirka ta kudu bayan da aka samu jinkiri a shirinsu na kwashe mutane sakamakon tashe-tashen hankula masu nasaba da kin jinin 'yanci rani fiye da 'yan najeriya 260 ne dai suka isa lagos a ranar 11 ga watan yuni bayan da suka yi rajistar dawowa da radin kansu sakamakon karuwar kyamar baki da kuma fargabar tashin hankali a sassan afirka ta kudu a ranar 15 ga watan yuni ne da aka sa ran tashin jirgi na biyu sai dai an samu jinkirin gudanar da aikin lamarin da ya sa 'yan najeriya da dama da shirin ya shafa shiga tashin hankali na rashin tabbacin lokacin da za su iya tashi kakakin ma'aikatar harkokin wajen najeriya kimibi ebinfa ya shaidawa manema labarai a yau alhamis cewa wasu 'yan najeriya sun koma gida da sanyin safiya fitaccen jarumin fina-finan kaniyu da sadiq sani sadiq ya furta cewa babban kalubalen da najeriya ke fuskanta a halin yanzu ya samo asali ne daga gwamnonin jihohi a wani sako da ya wallafa na dandalin sada zamanta jarumin ya ce dukkanin bincike ya nuna cewa gwamnoni ke taka muhimmiyar rawa wajen ɗora shugabancin ƙasa a hannun waɗanda yake zargin sun jefa al'umma cikin mawuyacin hali a kazalika rahoto daga dn ya rawaito cewa sadiq sani sadiq na zargin ana baiwa gwamnoni kudade masu tarin yawa domin su karkatar da hankalin jama'a daga matsalolin da suke fuskanta tare da tasiri a kan zaɓuka dangane da batun kirkirar 'yan sandan jihohi jarumin ya nuna damuwa akan cewa idan har gwamnoni ne za su riga kula da rundunar hakan na iya haifar da amfani da ita wajen musgunawa masu adawa da gwamnati ya kuma yi kira ga al'umma arewacin najeriya da su tabbatar da sun mallaki katin zaɓensu tare da zaben shugabannin da suka dace a zaɓuka masu zuwa a wani ci gaban zaji cewa jami'an 'yan sanda biyu sun mutu yayin da rundunar 'yan sanda ta ceto mutane tara daga hannun masu garkuwa da mutane a kusa da birnin gwari na jihar kaduna rahotanni sun bayyana cewa wannan na cikin sanarwar da kakakin 'yan sandan jihar kaduna dsp mansur hassan ya fitar a yau alhamis 25 ga wannan wata na yuni sanarwar ta ce masu garkuwa da mutane kimanin goma sha biyar sun sace wasu manoma a kusa da ƙauyen unguwar sa'idu a ranar laraba 24 ga wannan wata ya ce rundunar 'yan sanda tare da sauran jami'ai sun kai su mami bayan samun bayanan sirri inda suka yi artabu da masu garkuwa har suka yi tsere suka bar mutanen da suka sace rundunar ta ce dai an ceto mutane har guda tara da aka ɗaure da igiya sannan aka mika su ga iyalansu ba tare da samun wani rauni ba kazalika sanarwar ta ce wasu da ake zargin masu garkuwa da mutane ne sun yi wa jami'an 'yan sanda kwantan bauna a yayin dawowarsu daga aikin ceto inda jami'ai biyu suka mutu sakamakon harbin bindiga rundunar ta ce ana ci gaba da bincike da ayyukan tsaro domin gano waɗanda suka kai harin kafin mu je hutun rabin lokaci za ji cewa hukumar hisba reshen karamar hukumar faskari a jihar katsina ta karrama shirya shiryawa ko kuma halartar bukukuwan sign out ga ɗaliban ajin ƙarshe na sakandare wannan dai yana cikin sanarwar da jami'in sashen kula da kafafen sadarwa na hukumar hisba a faskari hamza isiya ya fitar sanarwar ta ce hukumar ta ɗauki matakin ne saboda yadda wasu bukukuwan sign out ke tattare da rubuce-rubuce a jiki da kayan sawa kalamai marasa tarbiyya da cakuduwar maza da mata ba tare da kulawa ba Hukumar ta Hisba ta ce kammala karatu abin farin ciki ne, amma ya kamata a gudanar da shi cikin nutsuwa da ladabi da kuma ban ka'idojin addini da na al'umma. hizba ta buƙaci iyaye, malamai da shugabannin makarantu su sanya ido a kan ɗalibai tare da yi musu nasiha. Hukumar ta ce za ta ci gaba da sanya ido a makarantu da sauran wuraren tararraka domin tabbatar da bin doka da kiyaye tarbiyyar matasa. To labaran ake saurara daga Hausa 360 da fatan ana bibiyar mu kashi na farko ya kammala yanzu kuma kashi na biyu zai shiga. Daga ƙetare rundunar sojin Isra'ila ta ce an kashe wani sojanta a wani abin da ta bayyana a matsayin aiki mai muhimmanci a kudancin Lebanon. Duk da tsagaita wuta da aka sanar ana samun rahotannin gama tsakanin Isra'ila da dakaran Hezbollah a yankin. wani mai magana da yawun sojojin isra'ila ya shaida kamfanin dillancin labarai na afp cewa sojan ya mutu ne a lokacin da motarsa ta kife sojojin isra'ila dai sun bayyana cewa an kashe sojoji kimanin 37 da kuma wani ma'aikacin farar hula a kudancin labanin tun bayan fara rikici da ƙungiyar hezbollah ya barke a farkon watan maris wato tawagar kwallon kafa ta iran ta isa amurka da safiyar yau inda za ta gudanar da atisaye domin shirin tunkarar wasan da za ta yi da ƙasar masar a ranar asabar a filin wasa na jami'ar washington da ke sita hukumar ƙwallon ƙafan iran ba ta fitar da cikakkun bayanai kan wannan atisayen ba amma 'yan wasa 29 ne suka halatta kamfanin yada labarai na iran ya rawaito cewa a gobe juma'a ne tawagar kasar iran za ta gudanar da atisaye a filin wasan da za a fafata da tawagar ƙasar masar ranar asabar wasan da za a wato wasan da za ta yi da masar a ranar asabar zai yanke hukunci kan makomar tawagar ƙwallon ƙafar Iran a gasar cin kofin duniya. To da wannan muka kawo ƙarshen labaran Hausa 360 da fatan za a ci gaba da bibiyar mu. Sunana Abubakar Rabiu Dangoro wanda na gabatar muku a halin yanzu.